You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Only logical. You must try to Kallabin shirin ta wannan makon marigayiya Tina Tona, ‘yan uwana mata? Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. Idan kuna bibiyar al'amuran da ke faruwa a ƙasashen duniya ba za ku kasa jin labarin rasuwar fitacce mawaƙiyan nan ba Amurka baƙar fata ba Tina Turner wadda kamar mata da dama a kasashen duniya musamman ma a nahiyar afirka mijinta ya gasa mata aya a hannu a gidan aure yau ita ce kallabinmu ta mako kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabin shirin ta wannan makon, bari mu faro tako da batun shirin miƙa mulki da rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya inda tuni Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ya cika ya batse da baƙi daga ko'ina a faɗin duniya maza da mata, sai dai banda zuwa rumfunan zaɓe domin kaɗa kuri'a da rantsar da zaɓaɓɓun shugabanni. Izuwa yanzu, mata ba su kai ga samun tsayawa takara da lashe zaɓe da ya wuce na ƙananan hukumomi da majalisun tarayya ƙalilan ba, duk da haka bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba, sabili da hankoron samun gwamnatin da za ta kai su ga cimma burinsu. To yaya mata suka ɗauki gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado, kuma menene fatarsu ga gwamnatin Bola Tinubu da za ta karɓi mulki gobe? amsoshin da shirin kallabi ya nemi amsa kenan wannan makon ga abin da dr fatima muhammad goni da sarauniya rabi'atu umar sa'id suka shaida wa shirin inda da fatima ta fara da bayyana cewa shekara takwas an yi gwagwarmaya talakawa marayu widows da sauransu eh, sun baiwa wannan gwamnati da take tattara kayanta take shurewa ah, gudumawa da kyau sun je filin zabe musamman ma wajen zaben shugaban kasa su 'yan grassroots sun yi dafifi wasu ma sun haihu ana naguda ana haihuwa aka zabi wannan gwamnati da take shudewa kashi amma gaskiya musamman arewacin najeriya mata ba su samu ci gaba ba yadda aka yi musu alkawarruka sana'an yi abin ma'anta da matasa ba yara ba aikin yi da sauransu gaskiya ba a samu ci gaba ba a wurin tallafawa mata da matasa gaskiya wannan gwamnati take shudewa dai ta tattara kayanta ina ganin ta tafi mata ba su musamman ma arewacin najeriya gaskiya ba a samu ci gaba ba. da Fatima na ji cikan kin ta a arewacin Najeriya. Kina ganin su mata na sauran bangarorin su sun samu ci gaba kenan arewaci ne kawai aka bari a baya? Kudanci sun samu gaskiya. Irin su trader money irin tallafa ma irin abubuwa na ci gaba da ake kawo su daga kasan waje musamman ma ba da jari da sauransu da kananan sana'o'i sun samu kudancin najeriya duk kudin su aka baiwa yanzu Legas ka je mai masu sai da tumatur mata da taruhu da kasa albasa duk abin da ake yi mata suna da jari akalla a kasara sun samu jari karkashin mataimakin shugaban kasa da zai shuɗe amma arewacin najeriya su aka bari a baya dalili shine idan za a zo a yi tallaci gwamnati a ce ne zai zo ya yi shugaban kasa a yi kuriya to matan arewa wallahi sai inda karfinsu ya kare su suna rike da wayan nan ta ta light na dubu uku biyar to su basu san yadda za a yi a cika ka'idoji su samu ba amma ana bukatar kuriya su kullum su in an tashi kuriya da su da 'ya'yansu matasa su ne a bakin kuriya amma idan an zo kaso za a generating wani abu online a ce sai sun cika to mutumin da yake karkara yana dauke da telefon ta dubu biyar ta ina ne yake da labari shi yasa arewacin najeriya talauci ta yi mana katutu kuma ba a taimake mu ba To bari in koma wajen Hajiya Rabi'atu Sa'idu a Bauchi. Hajiya Rabi'atu, kin ji ita ra'ayin Dr. Fatima Muhammad Gwani a dukan ku 'yan gwagwarmaya ne masu fatuka ganin cewa mata da yara sun samu tagomashin rayuwa a Najeriya. Yaya kike ganin ki a taki mahangar irin ci gaban da mata suka samu musamman a Najeriya a wannan shekaru takwas da gwamnatin APC karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta kwashe tana mulkin Najeriya. Abin da ta faɗa ba a siyasance ba ne abu ne wanda yake hakika. Hmm. Saboda gwagwarmayar ɗin muna yin shi muna shiga muna gani. Gaskiya arewa an bar mu a baya da nisa. An yi mana nisan da kafin mu farfaɗo a kamo sai an samu jajirtacci. Sai da abin da ya sa na ce haka shine muna shiga ƙauyuka lunguna lunguna muna sauraron kokin talakawa muna ganin halin da suke ciki kuma abin da ya sa muka san cewa an bar mu a baya kenan matasa babu aiki yi kamar yadda ambasada ta faɗa kuma ana son su an bar su tana magana wayan tokilite na tirifar billahi da wasu ba su da shi kuma amma suna da katin zaɓe to kin ga akwai tauye haƙƙi da sauransu kuma a ƙasan matasa su ne ƙashin bayan al'umma to sannan kuma kika koma bangaren ilimin noma shi ma muna baya sosai an bar mu a baya Idan ba zan taɓa manta ba akwai yara da yawa wanda suke zube neman ruwan sha ma ana tura iyayensu na tura su neman ruwan da za a sha nema ba ma maganin zuwa makaranta ba in ka tafi makarantar babu abin zama babu malamai in ka ce malaman ba su je ba su ce wai ai ba su da mai a mashin ko ba ko ba waye kin gani mata na zube ba jari an koma bara dole a samu mabarata da mutum ba zai zauna yunwa ya kashe shi ba kuma duk abin da za su sun jefa guriya mm. Hajiya to da shike ya haƙuri ban da tsinan fashin ki ba da shike batu ne na ci gaban mata ake magana wanda kuma akan shi ne daga ke ha ita Dr. Fatima kuke gwagwarmaya a kai. a kuma gashi kun bayyana ra'ayinku na kina ganin cewa wannan shekaru a takwas da wannan gwamnati ta shafe tana mulkin najeriya a ganin ku mata ba su samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu ba a nan yanzu wace irin fata za a ce kenan kuna da shi a irin wannan gwagwarmaya da kuke yi na ganin cewa akan ce wai mai uwa a gindin murhu wai baya cin tuwon gaya waje fata kuke da shi na ganin cewa gwamnati mai zuwa ƙarƙashin shugabancin bola ahmad tinubu cewa za ku samu cigaban da kuke ganin ya kamata a ce mata sun samu a arewacin najeriya da ma najeriya baki ɗaya. to alhamdulillah muna kyakkyawan zato da kyakkyawan fata idan muka yi la'akari muka kalli yankin da ya fito abubuwan da ya taɓa kare abubuwan da ya ne shi za a ƙasa muna sa ran cewa mata za su iya samun ci gaba amma yanzu kan ci gaban mata gaskiya babu ci gaba Na'am to bari mu koma wajen Dr. Fatima a Muhammad Gwani. Ambassador Fatima ga yadda kuka bayyana irin hangen rashin ci gaban da mata suka samu wace fata kuke da shi na ganin cewa mata musamman da ƙananan yara da matasa sun samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu a Najeriya musamman kuma a arewacin kamar yadda kika faɗa ko kuma mu ce a Najeriya ma baki ɗaya. Allah ya sa shi shugaban ƙasa da zai kama yanzu ya zamanto ya tausaya mana mu ma arewa ga mu muna ta wahala yara mata matasa babu abin yi mata babu abin yi wurin kidnapping an shiga da su dazuka mata ne kuma wurin bada kuriya mata ne ya tuna cewa shi uh, a bola ahmad tinubu wanda zai kama uh, mulki muna yi masa fatan alheri kuma ya tuna ya tausaya wa arewa ga ya'ya ba abun yi mata babu aiki yi ga dazuka ba lafiya ya kawo tsaro da sauransu to wannan shine fata na Allah Ubangiji ya zaunar da kasar mu Najeriya domin in kasa ba ta zauna lafiya ba wanda zai zo ya mulke ta saboda haka muna fatan kasa ta zauna lafiya. To madalla amma a ƙarshe kafin a ki tafi ambasada zan so in ji bangaren matar shugaban ƙasa tun da akan ce wai ciwon ya mace na ya mace ne kuma gwagwarmayar da kuke dama na ganin cewa mata a Najeriya ne sun ci gaba sun tsaya da kafafunsu a suma sun rika shan romo na mulkin demokaradiyya da ake a Najeriya. Wace shawara zaki ba ita uwar gidan shugaban ƙasa idan ta shigo musamman ganin kowace ta shigo takan zo da nata irin irin salon abin da take ganin za ta yi ma al'umma to alhamdulillah akwai uwar gidan shugaban kasa akwai kuma uwar gidan mataimakin shugaban kasa ita ma matar shugaban kasa ta yi first lady a lagos kuma ta zo ta yi senator saboda haka sun baiwa kasa gudunmawa mata su muna roko matan nan da suke ta wahala da 'ya'yanmu kuma a karkashin su suka zama matan shugaban kasa da matan mataimakin shugaban kasa su ta yi sauyawa mata sannan kuma kaso na mata ya kamata a ibo a ɗaura mata a kan kujerun gwamnati daga kan kansila har zuwa to madalla bari mata kaso ministoci ne daraktocin general ne duka gaba daya a ba mata kaso su a nata bayanin madan tasinda ta ce ba matan arewacin najeriya kaɗai suka ɗanɗana kuɗarsa a ƙarƙashin gwamnati mai barin gado ba ta kuma shawarta matakan da shugaban da za a rantsa gobe zai iya ɗauka na canza lamura wannan gwamnati dai kowa ya sani ko da ke akwai kalilan mutane da basu zaɓe ba su yi wannan zaɓen tun shekara takwas da suka wuce ba da cewa sun san za a yi abin kirki ba amma yawanci zan ce mutane sun fita sun yi zaɓe da cewa ai gwamnatin buhari na zuwa zai kawo canji canjin kuwa aka yi ta waka da ita za a yi canji kowa zai ji daɗi amma kuma ina son ce mu dai ta ɓangaren mata da matasa dai ba mu ga wannan canji ba ina ga har da maza domin har mazama kuka suke jihohi daban-daban wurare daban-daban a wannan shekara takwas da suka wuce to kamar ta bangarori ɓangarori kenan musamman a bangarori da zan faɗa manya-manya guda uku ne kuma mm-hmm. kowane uku kan ɓangarorin suna da 'ya'yansu masu yawa mm-hmm. mari ina son ce game da da turanci za a ce hardship wato mutane sun ga azaba sun sha wahala wahalu daban-daban abu na biyu shine akwai maganan tsaro insecurity bai yi yanda aka ce za a more shi ba abu na uku babba kuma shine corruption namu ya fi misali ya fi abin da ni na yi girma na sani ina neman shekaru 60 yanzu a Najeriya amma corruption da na gani a cikin shekara takwas ya fi min yawa. Za ki iya da misalai musamman kamar ta fannin tsaro dinnan domin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana bayanin cewa wannan batun tsaron nan na ɗaya daga cikin nasarori da gwamnatin take cewa ta cimma kasancewa tana cewa an shawo kan 'yan boko haram an kama kwamandoji da yawa da yawa sun mika kai sun mika sun ajiye makamai sun zo sun nemi sulhu. To ai wani abin mamakin kenan da nima ya dame ni idan aka yi maganan insecurity sai a ce an sha kan shi. Domin ko yanzu da muke magana wurare da yawa kuka ake banditry ana kakkashe mutane village kauyuka daban-daban kamar babu gwamnati kamar ba a san me yake faruwa ba muna maganan yau kenan. amma a cikin shekaru takwas nan ina son ba da misali da fari ana maganan boko haram ne boko haram kuma ana maganan north east north east din ma watakila jihohi biyu za a maganan adamawa ne da borno ake ta ji da boko haram ɗaya daga cikin alkawalar da buhari ya mana da gwamnati shi shine wannan magana zance za ta kare batun boko haram ya kare amma tun shekara takwas nan abun yanzu ci ci take kamar da na ce ko yau ana kai a waɗansu jihohi kuma yanzu ba maganan state biyu ake ba ba maganan jihohi biyu ta boko haram ba ana maganan kidnapping ne ana maganan ana maganan kashe-kashe a kauyuka a kore mutane daga kauyen su babu noma ana maganan kidnapping idan kidnapping ma ba ma sai na kai da nisa ba domin ni mai maganan nan ni ma an kidnap na har so biyu ma don haka ne ba gida mutum zai kwanta ya ji salama ba insecurity ko asibiti mutum yake ko a police station mutum na tsoro domin kamar insecurity mu ya zama gaba daya a ko ina ne da kana gadonka kana gidanka kana cikin mota ba inda aka huta ba kan hanyoyi ba kuma mata suka fi shan wahala a wannan abun. a kauyuka a ji a kashe mutane a kashe maza a bar mata da wahala ba gona ba noma ba abinci to duka waɗannan abubuwan insecurity abinda buhari da gwamnati shi suka yi alkawalin yi ba shi aka yi ba wai ma abin takaicin shine ba a ma cewa kuma lokacin gwamnatocin baya za a yi ta magana ana ta faɗa kuma suna muna ganin ɗan kokarinsu amma a wannan shekara takwas ba a ma faɗe shi a rediyo kaga gwamnonin da ake ta kisa a wurarensu suna nan suna yawon su. har ma da gwamnati da president gaba ɗaya sai a je a kashe mutane a ɗarurrukansu ba wanda zai ce komai rediyo ba za su ɗauka ba ko hanawa ke kawai kowa ba ruwan shi balle a ce don kidnap a kidnap mutane amma mata fyaɗe a cikin maganan kidnap nan a gaban iyalin mutum a kashe mutum a yanka cikin mata duk ana ta yi a cikin shekara takwas nan maganan insecurity mun ga bala'i. Gobe idan Allah ya nuna mana za a rantsar da sabuwar gwamnati ba batun jam'iyya ake ba i gwamnatin da za a rantsar gwamnati ce ta jam'iyyar apc amma a matsayin sabuwar gwamnati menene kuke so ku gani wannan gwamnati ta yi domin inganta rayuwar mata da kuma ƙananan yara da kike ambato? Wannan sabuwar gwamnati muna fatana da kuma da a Najeriya fatanmu shine wahalar da aka sha a cikin shekaru takwas nan wannan gwamnati za ta gani ta canza ta. Maganan wahalan abinci, maganan a Najeriya hatta kudi ana saye ta ne a wani lokacin. Ka gama ban san ko kun gani bayan jarida amma mun gan shi yadda mata har su tube kaya domin wahalar da suke ciki to fatanmu da sabuwar gwamnatin nan ko da yake shi ma damuwa ya fara kama mu domin wannan gwamnatin ya fara nunawa kamar na tsofaffi ake ake tarawa already tun ba a ma suwa ba wanda aka ce an zaɓa din muka gan ya riga ya fara tafiyan asibiti to ban gane me za a yi ba kamar yadda gwamnatin buhari ma da ya ce mana za a nemo mata za su samu wurin shiga su samu tofa bakinsu su ma a gwamnatin shi har yace talatin bisa ɗari za a sa mata ba mu gan matan ba ba mu gan su ba yanzu kuma waɗanda mun ga ake ji da su ma waɗanda da ne suka tsufa ko ta tsofaffi za a yi a najeriya ba mu gane ba fata na shine matasan nan da suka fito suka yi zaɓe wannan shekara to a nema a sa su duniya suke da da kwanya fito da abubuwa da duniya ke ciki za su iya kawo abubuwa da zai taimake najeriya najeriya ta tashi da kyau amma idan aka bi irin wanda gwamnati mai tafiya ta yi to wannan gwamnati ba za ta yi nasara ba fata na kuma cewa gwamnatin yanzu za su yi aminci muna bukatan amintattun mutane ne da za su ba da kai su ji nauyin Najeriya su ga Najeriya kasarsu ne ba kawai sun zo su wala ba ne su yi suna su tafi. Muna neman kwararru kuma da suka san abin da suke yi me ya kamata menene za a ɗaga mu ma Najeriya ta tashi kamar sauran kasashe. Kana a cikin abubuwa da suka ce za su yi shi to su ji tsoron Allah su ma su yi ba wai kawai su zo su zauna a yi banza yadda aka saba ba idan sun yadda su yadda mata su sa matan nan talatin bisa ɗari da ya kamata kana a ba matasa zarafi da aka ce za a ba su tun da idan wannan gwamnati na so ta ci gaba to dole ne ta dan nemo mata da nemo matasa a hada amma kuma waɗanda masu sun sufa su ma su ba da hanya domin duniya ce komai da lokacin shi. in an ci lokaci mutum ya ci lokacin shi ya wuce sai ya dan ba da wuri domin waɗansu masu yi a taka daban-daban. To masu sauraro Shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabinmu ta wannan makon ita ce fitacciyar mawaƙiyar nan baƙar fata Tina Tona, wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar Laraba tana da shekaru 83 a duniya, mawaƙiyar da ta samu lambobin yabo da dama. ta ɗauki hankalin maza da mata musamman matasa a zamaninta. Binta Suleiman Yaro na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi matuƙar son salo da waƙoƙin Tina Tauna. Babu shakka rasuwar Tina Tauna muna cikin waɗanda ya taɓa sosai saboda lokacin muna 'yan matanmu muna makaranta. waƙoƙin Tina Turner mun ji su kamar me mun san su sai ka ce abin yanzu sai mu ce abin kunya ne ma kamar yadda muka san you know, mu na Kur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina Turner da Madonna da Michael Jackson wa'annan waƙoƙin sun haba wato Tina Turner sannan labarinta tun muna lokacin ma bamu san yadda zaman aure sosai yake ba muna sanin da yadda mata wasu sukan sha wahala mun san labarinta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai wato abu ne wanda duk mace in kina mace in kika ji irin wannan kika san irin wannan dole zai taba ki daga baya mu ma mun zo mun yi aure so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su ka fahimta amma Tina Turner kam haba ai muna ce mata legs ne baby legs muke ce mata saboda kafafunta tana da very beautiful legs wato kafafu masu kyau ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa dole kafafuwan nan ita suna nunawa Kin ce kun yi yayin irin suturarta. Wato haba kar in dai ma faɗi wani abu da yanzu akwai wani ɗan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knock-off din nan a london ino da na madonna da skirt din nan 70 pounds ba zan manta ba wannan shekaru <laughs> da suka wuce da dama <laughs> wannan skirt din mun saye su mun sa eno eh, in kika gan mu muna sa high heels din nan na tuna a makaranta high heels din nan muka sa su haba mu ma ga mu mun fito wato Tina Turner kenan you know ai Tina Turner ta yi suna ta shahara ta shahara To wace waka ta ce tafi burge ki? Waƙoƙinta sun taɓa kowa kuma ko ina a duniya an sani musamman wannan waƙa ta What's Love Got to Do With It wato waka ce wadda wani ko sunan what's love got to do with it wato menene so zai kai ga haka saboda in ka duba tsabin abin da ta wahala ne bata san soyayya ba tina tana bata san soyayya ba bata samu soyayya wurin uwarta ba bata samu soyayya wurin ubanta ba haka ta tashi daga nan tukuna har ta zo ta zo Allah ya taimake ta lokacin da tana shiga wurin inda ake dan waƙoƙi din nan wata ran ta je Ike din ya je yin waka ta je ta dauki mic ta yi ta fara waka daga nan inda suka haɗu kenan gani to ta zo ta zauna da shi nan ma bata ji daɗin aure ba so bata san soyayya ba bata sani ba waƙoƙinta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da ƙarfi haka little harsh amma saboda a yadda ta tashi ne daga baya ne bayan ta kubce ta gudu daga aikai Allah ya taimake ta ta samu yaron da ta aura ya ta girme shi sosai amma kowa ka dinga cewa ta aure yaro ta aure amma kin ga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan ta koma can inda ta zauna hankalinta ya kwanta a nan ne har ta karasa yanzu ta zo ta rasa auren amma daga baya ne ta zo ta san menene so kin gani so shine tambaya ta wannan what's love got to do with it menene mai tambaya ce ai dare ta a yi tinatona kan mun ji mun ji rashin ta mun ji rashin tinatona duk da yake na daina jin waƙoƙi na jima ba na jin waƙoƙi amma dai yau rasuwan nan da muka ji kan mintuna mintuna jiya mintuna mm, jiya mintuna da <laughs> You must understand the touch of your hand makes my folks react. That it's only the thrill boy needing girl represents a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore. mawakan marigayiya Tina Tona Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Hauwa Sharif da kuma Binta Suleiman Yaro a madadinsu da kuma dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Alheri ke muku fata alheri.